kusan dukkanin motocin dakon kaya da ke zirga-zirga a ƙasar na amfani ne da sinadarin man diesel yanzu haka dai ana sayar da lita guda ta man diesel ɗin a kan naira 750 zuwa 800 saɓanin naira 350 zuwa 400 da aka saya a 'yan watannin baya. diesel ɗin nan duk wani raw material da kasance duk wani kayan da za a dauko daga Lagos duk a ciki duk a wannan ake in an yi kayan in an sarrafa kayan shi ma za a dauka a kai wani guri da diesel ake su ma suke sarrafa na kamfanin da diesel suke amfani zan ɗin da muke siya naira ɗari uku kwanaki bayan muke ihu to yanzu ta kai level ɗin zan ɗin yanzu a magana ake bakwai da hamsin ɗari takwas ya ninka so haka yanzu ta kai level ɗin da kamfanin nuka wallahi wasu da yawa ba ma sa iya kunna injin Sai in ba wuta sai a kashe to kaga irin wani inda kamfani ya fara to kasan ya fara mace shara kenan ya ɗauko hanyar mutuwa Alhaji Sani Hussein kenan shugaban kungiyar masu masana'antu ta Najeriya mai kula da shiyar Kano da Jigawa. Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da mamallaka kamfanonin samar da bakin mai da dangoginsa a Najeriya ke maraba da ragin kashi biyar cikin ɗari na ƙarin da gwamnati ta yi a kan kuɗin fitan sinadaran da suke amfani da su a kamfanoninsu. Amma sun ce tsadar da man dizal ke yi za ta hana tasirin da ya kamata ga wannan rangwame. Alhaji Mustapha Muhammad shine shugaban kungiyar su na ƙasa. Sanin kowa ne a Najeriya yanzu wutan nefa babu ita 24 hours. Saboda ka dizal din nan shine kalubalen mu na biyu. Na farko shine duty din da aka ƙara mana a cikin watan hudu. To gwamnati ta yi koken mu ta rage mana 5% maganar dizal da yana nan yadda yake kullun ƙara kuɗi yake. To saboda haka za mu duba mu gani dizal din nawa muke saya nawa muke konawa nawa muke kashewa kuma akan ayyukan mu sarrafa bakin man da muke yi dizal nawa muke konawa muka duba mu gani a nan wurin kuma sai mu san farashin da za mu sa a kasuwa amma dai tabbas za mu rage don mutane su samu sauki kuma har yanzu muna roko ga gwamnatin tarayya a game da farashin dizal da yake ta yin sama sama dinnan. su ma dai masu noman alkama na kokawa a kan wannan tsada ta man dizal kamar yadda dr salim salam muhammad shugaban kungiyar manoman alkama ta najeriya ke tsokaci yawan kuɗin motar dako kuɗin dizal ɗinnan kullum kuɗi ake kara masa yanzu ina da alkama adamawa da na ce a ɗaukon tirela ɗaya da aka da ƙyar na samu mutum ɗaya da ya ce zai ɗauko ta a dubu ɗari tara mun kai kuka kama ga cbn ta dubi wani al'amari mu zauna da mu da gidan fulawan nan da su mu yadda mu abin da muka ce in ba za ku saya yadda kasuwa take saye ba ba za su saya ba to su ɗauke mana nauyin kuɗin dako amma in ba a yi wannan ba to za a samu tsaiko wajen biyan bashi kuma in aka ɗauki wannan biyan bashin ya zama alhakin da za a hana ƙungiyar alkama wani kuɗin ta yi noma to za mu kashe kanmu ne ba za mu samu alkamar a ƙasa ba sai dai ko mu zauna mu jira har sai ran da rikicin rasha da ukraine ya daidaita sannan mu koma cin burodi wanda za ka saya yanzu 200-250 kai karin kumallo da shi in dai ba ɗaure gindi an ci gaba da noman nan ba aka kawo wasu ƙididdiga da wasu turanci a cikin al'amarin sai ka sai shi 1500 akan daina ƙara fito da tasirin wannan sinadari na man diesel ga rayuwar 'yan ƙasa da kuma bukatar da ke akwai ga mahukunta su gaggauta ɗaukar matakan da suka kamata domin magance wannan matsala. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.